وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما هكا والسلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan marece na litinin 26 ga watan shawwal a shekara ta 1000 wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da sha uku ga watan hudu a shekara ta 2026 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin al'aqidatu tahawiyya daga al qur'an wanda ke unguwar batira a birnin kano yau insha Allah za mu darasi na 24 in ba manta ba karatunmu na makon da ya shuɗe mun tsaya a ƙarshen matashiya ta 65 da ya ce wa radda ilma mashtabaha alaihi ila alimihi da aka yau za mu tashi matashiya ta 66 Imam abu ja'far al-tahawi al-warraq Allah ya ji kansa da rahama yace wala tasbutu qadamul islami illa ala zahari taslimi wal istislami diga digan musulunci ko ginshiki ko dirkar musulunci ba ta tsayuwa sai a gadan bayan mi kauya da sallamawa ma'ana mutum ba zai taɓa zamowa musulmi ba sai ya miƙa wa Allah wuya da Allah ya gaya maka ka yadda ko ka gane ko baka gane ba in dai Allah ne ya faɗa haka ne duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya maka ka yadda ko ka gane ko baka gane ba in dai ya tabbata annabi ya faɗa ɗin haka ne da ka maganar cewa sai hankalinka ya ɗauka sai ka gane sai ka fahimta sannan ka yadda to duk wanda ya ce a haka zai yi musulunci to ƙarya yake yi a ƙarshe za ka wayi gari ya zama zindiki yana zaɓar abin da ya dace da son zuciyarsa ne cikin umarnin Allah wanda ya saba masa kuma ya bari wanda kuma wannan ya ci karo da haƙiƙanin imani inna ma kana ƙaular mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi yahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa man yuti illaha wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqihi fa ulaika humul faizun ubangiji yace kadai maganar muminan kwarai in aka kiraye su zuwa ga Allah da ma'aiki dan su yi musu hukumai abinda zaka ji sun ce mun ji mun bi sai Allah ya wa ula'ika kun ga masu irin wannan sifar ta mun ji mun bi humul muflihun su ne masu samun babban rabo sai Allah ya wa man yuti illaha duk wanda yake wa Allah da'a wa rasulahu yake wa manzan Allah da'a wa yakhsha Allah yake tsoron Allah wa yattaqihi kuma yake kiyaye dokokin Allah fa ulaika humul faizun waɗannan su ne masu samun babban rabo an gane ko da haka shi Allah sallama masa ake manzan Allah sallama masa ake yi baka cewa ni dai wannan hadisin bai dace da son zuciyata ba ko bai dace da hankalina ba koya ma za a yi a ce a hankalce wannan ya zama magana Allah da hankali ake gane magana Allah ba da hankali ake gane magana Allah ba magana Allah ta wuce hankali sai dai imani da haka abin da mumini yake bukata kawai ya tabbata annabin ne ya faɗa ya tabbata ni na yadda Allah ne ya faɗa ya tabbata ni na yadda me Allah yake nufi me annabi yake nufi cikin abin da suka faɗa wannan kuma sai ka bibiyi malamai da yawan abin da kai baka sani ba amma malamai tuni sun san shi kai baka gane ba amma tuni sun gane shi Allah ya fahimtar da su to sai su fahimtar da kai su ma kansu malamai ba sharaɗi ba ne duk abin da Allah ya faɗa sai sun gane domin su ma iliminsu yana da iyaka ubangiji ya ce wa ma utitu min ilmi illa qalila kaɗan muka ba ku na ilimi to amma ko malami bai gane ba abin da zai yi shi ma shine ya ce na yi imani to ina kuma ga jahili shi ma haka ya kamata ya ce shi yasa sau da dama annabi zai ce da sahabbai kun san kaza da kaza sai su ce Allahu wa rasuluhu a'lam ma'ana ba su sani ba amma sun yadda tunda Allah ya faɗa manzo Allah ya faɗa shikenan to daga baya sai manzo Allah ya musu bayani in abin da ake buƙatar su gane ne ga hadisin Jibril nan a matsayin misali mala'ika Jibril ya zo a kaman mutane amma ba mutum bane ya zo ya tambayoyi su sun ɗauka mutum ne amma manzo Allah ya ce atadaruna mani sa'il kun san waye mai tambayan nan kuwa a alamu suka ce a Allah da manzansa su suka san waye qala fa innahu jibrilu atakum yuallimukum dinakum to ku sani mala'ika jibrilu ne an san daman ba za ku sani ba kuma ya zo ne dan ya sanar da ku addinin ku to wannan ita ce ka'ida ba yadda za a yi musulunci ya kankama a zuciyar mutum mana ya zama musulmin gaske ya zama muminin kwarai sai ya bauta wa Allah bisa ga wannan ka'ida duk abin da ya zo daga Allah na yadda duk abin da ya zo daga manzon Allah na yadda ba sharaɗi ba ne sai na fahimta ba sharaɗi ba ne sai ya dace da hankalina in dai Allah ya faɗa annabi ya faɗa ni na yadda an gane ko to wannan shine abin da Abu Ja'far at-Tahawi yake faɗa wala tafbutu qadamul islami diga-digan musulunci ko ginshikin musulunci ko dirkar musulunci ko filar musulunci ba ta tabbata illa ala zahari taslimi sai a gadon bayan sallamawa walist islami da miƙa wuya matukar kana so musulunci ya kan kama ya kaka gida a zuciyarka to sai ka sallama wa Allah sai ka miƙa masa wuya sai ce la yathbutul islamu sahihu abin nufi musulunci ingantacce baya kafuwa illa bit taslimi lillah sai ta hanyar sallama wa Allah azza wa jalla mai girma da buwaya qala subhana Allah madaukakin sarki yace fala ba haka bane wa rabbika na rantsi da ubangijinka la yu'minun ba za su taba imani ba hatta yuhakkimuka har sai sun baka wuka da nama sun sanya ka ka zamo kai ne raba gaddama fi ma shajara bainahum cikin duk abin da yake gudana tsakaninsu tsakanin musulmi da musulmi sai aka samu saɓani wannan ya ce eh, wannan ya ce a'a wannan ya ce gaskiya ne wannan ya ce ƙarya ne wannan ya ce tauhidi ne wannan ya ce shirka ne wannan ya ce bid'a ne wannan ya ce sunna ne to ya za a raba gaddama sai kowa ya yadda ya sallama ya miƙa wa annabi hukunci duk abin da annabi ya zartar shine ƙarshen magana ji dofi yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait sannan duk abin da ka zartar kada su ji ƙaiƙayin zukunci ka ji bai maka daɗi ba ko kai bai kama hankalinka ba ko ta yaya ma za a yi a hankali a ce kaza to wallahi ƙarya kake ba imani ne da kai ba wa yusallimu tasliman kuma su yi saranda cikakkiyar saranda su miƙa wuya zahiri da baɗini annabi ya ce kaza magana ta ƙare yanzu mu ɗau misalin hadisin abu huraira wanda yake cewa idan ƙuda ya faɗa cikin abin shan ɗayanku to ya danna shi sai ya fitar da shi domin shi kuda fuka-fiki biyu ke gare shi kuma a halittar da Allah ya masa fuka-fikinsa ɗaya yana ɗauke da wata cuta kuma sai Allah ya sanya wa ɗaya fuka-fikin magani to shi kuda a muguntarsa in zai faɗa cikin abincinka da fuka-fiki mai cutar yake faɗawa. to kai kuma in baka sani ba da ya fada sai ka tsame shi to yanzu ya sa ma cutar kai kuma baka sa maganin ba kuma duk duniya ba wata kwaya da take warkar da wannan cutar ta jikin kuda sai wannan maganin da Allah ya masa a ɗaya fuka-fukin manzo Allah ya faɗi wannan saboda shekara dubu da ɗari biyar yau a duniya faɗa cikin abin shan ɗayan ku, to kada ya cire shi sai ya danna shi duka shi ya sa masa cuta shi kuma ya sa me maganin sannan sai ya cire sai ya sha to sai suka ce wai ya ma za a ce a fikafikin kuda akwai wata cuta su suka halicci kuda me ma ka sani game da kuda kai kudan nan da kake gani halittar da Allah ya masa mai ban mamaki tana da yawa masana suna cewa jinsi jinsi na kuda da ake da su a duniya sun kai 800 jinsi iri iri daban-daban akwai kudan da kwata-kwata babu shi a nahiyar afirka sai ka shiga turai za ka ga irinsa wani sai ka shiga kasashen larabawa za ka ga irinsa akwai wanda su ma ba su da shi a can akwai kudan da shi baya zama a gari a daji yake zama ko mu a nan kuda nawa muka sani da yawa akwai kudan masai kudan tsando ko akwai kudan zuma akwai zarnaƙo ko duk waɗannan na'uka ne fa na kuda. to amma wai ɗan adam yake musu da Allah da ma'aikinsa nan shi halicci kuda. ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami ulahu innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban balaw yasma ulahu ubangiji ya ce ya ku mutane an buga misali ku kasa kunne ku saurara duk wanda kuke jin zai iya wata tsiya koma bayan Allah har kuke daukar haƙƙin Allah kuke bashi lai ya khalqu duk basu isa su halicci daidai da kuda ɗaya ba wala wujita ma'ulahu in duk za su taru tun daga zamanin annabawa gumakan da aka bautawa da waliyai da salihan bayin da ake bautawa har Allah ya nade ƙasa shehunan da ake zuwa kaburburan su ana tumuwa ana birgima ana neman biyan bukata basu isa su halicci kuda ba in duk za su taron dingi kuma Allah ya ce wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min kuma in kuda ya kwatan musu wani abu ba su su kwato ba kana shan mangwaro kuda ya tsauka ya tsotsa ba ka da yadda ka iya da shi ba inda za ka je a kwata maka wannan abin da ya tsotsa kana ganin kai wata tsiya ce ga kuda ya makwace kuma baka isa ka kwato ba kuma kudan nan cikin halitta Allah ba komai bane a wajen Allah yanzu kuda biliyan nawa za a narka su yi jikin raƙumi ƙosashe ɗaya to amma kuda kadai cikin halittar Allah dan Allah ya nuna duk wani wanda ake bautawa koma bayansa duk wani wanda za a hada shi da shi bai isa ba a hada shi da Allah yace bai isa ya kwaci abin da kuda ya kwatan masa ba to dan Allah wanda ba zai iya fada da mafi kankanta halittar Allah ba ta kuda kana tsamanin zai iya fada da Allah ya ci a hada shi sa'a da Allah to kai da baka gane wannan ba kuma kake takama wai kai mai hankali ne wai har Allah zai magana ka gane in dai ya so ka gane sai ya ganar da kai amma in bai so ya gane ba sai ya baka cikin duhunka subhanahu wa ta'ala to da haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ba a cewa sai abin da aka gane nasa za a yadda ko sai abin da ya daidai da hankalinka wanda ya gaya maka sannan za ka yadda da ka yi haka ka faɗi saboda maganar Allah ta wuce hankali ta wuce tunani sai dai mai imani da sallamawa to da ka Allah madaukakin sarki ce wallahi ba za su taba zama masu imani ba sai sun hukunta ni thumma la yajidu fi anfusihim harajan sannan ba za su ji daidai da susa ko kaikayin zuci ba an gane ko mimma qadaita daga abin da ka hukunta wa yusallimu tasliman kuma su miƙa wuya miƙawa ta kolin koli da haka mu duk abin da annabi ya faɗa mun yadda mun yi imani da shi ba ma shakka abinda kawai muke jira ya inganta annabin ya faɗa annabin ne ya faɗa wallahi mun yadda da haka mu ba ma kan hanyar waɗanda suke cewa su hankalinsu bai karɓa ba su ba za su yadda ba su ko mala'ika ne ya zo ya faɗa ba za su yadda ba sai yin annabin ne ya dawo a'a mu manzo Allah ko ɗan aiki ya aiko mana muka tabbatar ɗan aikensa ne duk abin da ya faɗa mun sallama ba ma bukatar sai ya zo mana da kansa da haka shek fauzan ya ce wal istislamu abinda ake nufi da istislam sallamawa ko saranda huwa al-inqiyadu shine jawuwa wa ta'a da biyayya lima ja'a anillahi wa rasulihi ga duk abin da yazo daga Allah da manzansa in dai Allah ya faɗa in dai manzan Allah yayi ma daɗi ko bai ma daɗi ba ko ka fahimta ko baka fahimta ba ko a garin an saba jin wannan magana ko ba a saba jin ta ba ko mutanen garinku sun yadda ko ba su yadda ba ba ruwanka da su ta kanka kake yi ba inda Allah ya ce sai in babanka ya yadda kai ma ka yadda ballantana mutanen garinku abinda Allah ya ce kowa ya imani imanin wani baya wadatar da na wani wani baya wa wani da aka ballantana ka ce ai mu mutanen garinmu ba haka suka ce ba ina ruwanka da su in an je lahira Allah ya sa ka aljanna di ya sa su a wuta waye asara su in an je lahira duk Allah ya sa su a wuta kai ya sa ka aljanna kai kai riba in kuma aka si aka kai kai asara yanzu Allah duk ya sa mutanen garin ku a aljanna kai ya tsoma ka a wuta waye asarare to dan me zaka tsaya biyar ta tasu kowa tashi tafi sheshi shi shi yasa an je lahira ba za a ce ina imanin yan Kano yan rijiyar lemo yan bacira a'a ina imanin wani kai me kai yanzu baka lura da cewa da za a haife ka kai kaɗai aka haife ka ba kuma baka gane cewa in ka mutu kai kaɗai za a saka a kabarin ka ba zai tsaya maka alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza hatadaitum ubangije ce ya ko dan da suka yi imani ku yi fata kanku wanda ya bata ba zai cutar da ku komai ba in ku kun shirya to wannan shine karshen matashiya ta 66 matashiya ta 67 imamu dahawi ya ce famarrama rama ilma ma huzira anhu ilmuhu duk wanda yake neman sanin abin da aka tsare masa sanin sa Allah bai yadda ka san abu ba sai ka dage sai ka sani walam lam kana bit taslimi bai wadatu da sallama wa Allah ba domin duk abin da Allah bai so ka san shi ba abin da yake bukata kawai kai imani da abin amma sanin sa bai so ka san shi ba to irin wannan walam yaqna bit taslimi fahamuhu fahimtar ka bata yadda da kawai ka sallama wa Allah a wuce wajen ba to hajabahu maramuhu an khalis tauhidi wannan abin da kake nema na sai ka kutsa ka san abin da Allah bai so ka san shi ba to wannan shi zai hana ka ka samu tauhidi ko abin da Allah ya so mu sani game da mala'iku sunayensu da ayyukansu da sinadarin halittarsu amma ba wanda aka ce dole sai ka sanya kamannin jibrilu ya girmansa ya kamannin mika'ilu ya girmansa ya kamannin israfilu ya girmansa Allah bai dora maka wannan ba abin da ya dora maka ka sani yana da mala'iku mala'ikun nan dukkaninsu bayi ne masu karamci ba sa saba wa Allah ya wakilta su don gudanar da wasu ayyuka ya halicce su da haske ba a ce da su mata an gane ko ga kaɗan daga cikin sunayensu wane da wane da wane wane mai kaza wane mai kaza wane mai kaza iyanan Allah ya tsayar da kai to in ka nemi ka wuce wannan to ba za ka taɓa wa mai tauhidin kwarai ba daga nan tauhidin ka zai lalace abinda Allah ya so ka sani game da shi sunayensa sifofinsa ayyukansa amma idan ka so ka dage sai ka san to shi Allah yaya yake kaza lokacin da ba kaza Allah a ina yake to ka wuce iyakarka to wannan rawar kafar da ka fara ita za ta barar maka da tauhidinka Allah ya so mu san aljanna ya gaya mana sunanta ya so mu san waɗansu daga cikin ni'imominta ya ba mu labari iya wannan ya so mu tsaya idan ka ce za ka ƙetare wannan to ka barar da tauhidinka to haka dukkanin wani abu da Allah ya gaya mana shi na gaibu gwargwadon abin da ya gaya mana iya shi yake so mu sani idan muka nemi mu ƙetara to a nan mun fita daga iyakar tauhidi daga nan ne mutum yake fara samun matsala a aƙidarsa an gane ko wannan shine abin da imam tahawi yake nufi ya ce wasafil ma'rifati kuma daga nan mutum ya rasa tsarkakakken ilimi na sanin Allah wa sahihil imani kuma ya rasa ingataccen imani daga duk abin da Allah ya tsayar da kai tsaya a nan waya kifa inda amrihi wa nahayhi kamar yadda malam mai risala mai mai ya faɗa inda aka umarce ka ka bi umarni inda aka dakatar da kai ka tsaya a nan Sheikh Fauzan yace man lam yu'min bima hajaba anhu hujiba anhu ilmuhu duk wanda bai yi imani da abin da aka iyakan kaifiya. kamar misalin ilimin sanin yadda Allah yake abubuwansa Allah ya ce mana yana sakkowa iya sanin sakkowar ya so mu sani amma yadda sakkowar take kasancewa bai so mu san wannan ba da haka ba mu kai wannan ba ba mu isa ba sai mu tsaya a inda ya tsayar da mu an gane ko Allah maɗaukakin sarki yana dariya iya kalmar dariyar ya so mu sani amma yadda yake yin ta bai so mu sani ba kuma ba mu isa mu sani ba Allah maɗaukakin sarki yana fushi yana yarda an gane ko da ire-iren waɗannan sifofi nasa na aiki yana zuwa to iya sunan kaɗai ya so mu sani amma haƙiƙanin yadda aikin yake gudana bai so mu san shi ba to wannan sai mu tsaya anan shi ake kira da ilmul kaifiya sanin yadda Allah yake gudanar da ayyukansa wannan ba wanda ya isa ya sani da haka idan mutum ya ce dolen dole sai ya san irin waɗannan abubuwa tare da Allah bai sanar da shi ba to haƙiƙa tun daga nan ya gamu da matsala cikin imaninsa falwajibu alaina don haka wajibi akan mu musulmai da Allah ya ce yana da shi ko yana yi wa radduha amma kuma mu mayar masa da sanin haƙiƙanin yadda yake abinsa mun san Allah subhanahu ta'ala yana fushi ya yake fushin ba mu sani ba mun san Allah yana yarda ya yake yarda ba mu sani ba mun san yana sakowa ya yake sakowar ba mu sani ba mun san zai zo ranar tashin alkiyama ya zai zo ba mu sani ba amma dai duk waɗannan kalmomi ya so mu san su kuma mun san su bisa ga lafazin su amma hakikanin yadda za su kasance kuma Allah shi ya barwa kansa sanin su subhanahu wata'ala ay raddu ilmiha ila Allah abin nufi mu mai da sanin hakikanin yadda suke kasantuwa izuwa ga Allah shine Allah ya ce fa ammal ladina amanu su waɗanda suka yi imani game da duk abin da Allah ya gaya musu fa ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim sun san wannan abin da Allah ya faɗa gaskiya ce daga wajen ubangijinsu take wa ammal ladina kafaru su kuma kafirai fa yaquluna sai kaji suna cewa ma za arada Allah bi masala me Allah yake nufi da wannan misalin da ya faɗa baka in ya so ka sani sai ya sanar da kai in bai so ka sani ba bai sanar da kai ba sai ka sallama masa ka ja bakin ka kai shiru amma ba za ka tambaye shi me kuma yake nufi da wannan ba domin Allah ya fi karfin ai masa irin wannan tambaya la yusalu amma yaf'al wa hum yusalu ya fi karfin a tambaye shi game da ayyukansa bayi ne ake tambaye su me yasa kai kaza dan me za kai kaza amma shi Allah ba ai masa irin wannan tambayar ya fi karfin ta subhanahu wa ta'ala wa qala azza wa jalla ubangiji mai girma da buwaya ya faɗa huwa anzala alaikal kitaba shine wanda ya saukar maka da littafi yana nufin ya saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam littafin kuma shine alqur'ani minhu ayatun muhkamat daga wani bangare na littafin akwai ayoyi muhkamat me ake nufi da muhkamat masu saukin fahimta haka wasu malamai suka faɗa wanda da an faɗe su falle ɗaya zaka fahimci ina suka sa gaba waɗansu malaman suka ce muhukamat ayoyin da ba sa magana akan sifofin Allah ayoyin da suke magana akan hukunce-hukunce yi kaza bar kaza wannan su ne muhukamat. a wata fara ce wa ukharu wani ɓangaren kuma na shi littafin mutashabihat ai ayatun mutashabihat ayoyi ne su kuma mutashabihai to idan mun ce muhukamat ayoyin da suke da saukin fahimta a waccan fassara to kenan mutashabihat ayoyin da suke da wahalar fahimta su wannan baka isa ka fahimce su ba sai ka dangana ga malamai duk jin larabcinka domin sahabbai sun fi kowa jin larabci ƴaƴan larabawa ne gaba da baya amma akwai ayoyin da ba su iya gane su ba sai da me sai da annabi ya musu bayani ashe kenan da tsantsagwaran larabci baka isa ka fahimci dukkan abin da Allah yake nufi ba tare da da larabcin yake faɗa saboda Allah ya kunshe wani abu na iliminsa da hikimominsa da manufofinsa ya bar wa kansa sani sai wanda ya so a sani sai ya sanar da annabinsa sai kuma ya ce shi ma ya yi bayani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun to wannan idan mun fassara muhkamat ayoyi masu saukin fahimta kishiyoyin su mutashabihat masu wahalar fahimta idan kuma muka fassara da tafsiri na biyu minhu ayatun muhkamat wani kaso na ayoyin alqur'ani ayoyi ne sallah azumi zakka haji kar a shagiya kar a ci riba kar yi caca kar yi kaza kar yi kaza to kishiyoyin su kuma fa mutashabihat ayoyin da suke magana akan sifofin Allah subhanahu wata'ala to sifofin Allah kuwa ba wanda ya isa musu fashin baki abinda Allah ya faɗa kaɗai shi ake iya sani fashin bakin sai in yayi da kansa subhanahu ta'ala, akwai wasu tafsiran da malamai suka yi dangane da muhkamat da kuma mutashabihat domin kalmar muhkam tana da ma'anoni da yawa kamar yadda kalmar mutashabi tana da ma'anoni da yawa kuma a wasu wajen Allah ya ce Qur'ani wani bangaren sa muhkam ne wani bangaren sa mutashabihi ne an gane ko minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat akwai ayoyi muhkamat su suka fi yawa a qur'ani masu saukin fahimta su suka fi yawa masu wahala fahimta ba su da yawa masu maganan hukunce hukunce ina yi bari na bari su suka fi yawa masu magana akan sifatullahi ba shine ma'anar minhu ayatun hunna wa a wasu ayoyin sai Allah ya ce ƙur'ani dukkan samu hukam ne alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim alif lam alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu uhkimat duk ayoyin an musu ihkami ma'ana dukkan su muhkamat ne a wani wajen sai ce Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan masaniya kaga mutashabihan dukkan sa mutashabihi ne to shine malamai sukan ce akwai at-tashabuhul am akwai kuma at-tashabuhul khas akwai al-ihkamul am akwai al-ihkamul khas akwai al-ihkamul kulli akwai al-ihkamul juz'i wannan magana ce a babun ulumul qur'an idan ka dauki littafin al-itqan fi ulumul qur'an na imamu suyuti dukkanin su ya musu babi to da ka Allah madaukin sarki ce shi ya saukar maka da littafi daga cikin ayoyinsa akwai muhukamai su suka fi yawa wa ukharu da kuma wasu mutashabihat su kuma mutashabihai ne su ba su da yawa sai ce fa ammal ladhina fi qulubihim zaygun amma kaga wanda a cikin zukatansu akwai karkata ga buran imani a madadin su miƙe sambal zuwa ga imani sai suka karkace to irin waɗannan zukata da suka samu matsala suka samu karkata fayattabi'una ma tashabaha minhu suna bibiyar ayoyi mutashabihai ibtiga alfitnati dan neman fitina wabtiga a ta'awilihi dan neman canja ma'ana sai Allah ya ce wa ma ya alama wanda ya san haƙiƙanin ma'anar sai Allah to kaga in ba wanda ya sani sai Allah kai kuma kake ta bi ka sani yanzu so kake ka zama Allah kenan to zai yi domin duk abin da Allah ne kadai yake da ikon yayi wani zai iya yi idan wani ya zo ya dage yana cewa sai ya yi irin abin da Allah ya yi me yake so ya zama zai yi ubangiji maɗaukakin sarki ya ce wa ma ya alamu ta'awilahu illallah warrasikhuna fil ilmi waɗanda suka yi zurfi a cikin ilimi annabawa da sahabbai da tabi'ai da malamai waɗanda suka bi tafarkinsu bisa ga kyautatawa ya na zaka ji suna cewa amanna bihi mu dai mun yi imani da shi qur'ani ma'ana sallamawa shi mai ilimin gaske idan ya zo wajen abin da ba wanda ya sani sai Allah na qur'ani ko na sunna sai ce na yi imani sai ya wuce wajen ba tsayawa zai ce shi bai yadda ba shi kaza kaza ya ta soki burutsu a'a wannan kururuwar jajibere ce ba ta da hankalin jaki da hayaniyar da za ka rinka yi don wai ka ta hadisai kanka aka ji imani kallon ka kawai suke yi wai yanzu kai din nan so kake ka ce komai Allah ya faɗa sai ka gane yo dan ma da ka haifa a cikin ka ya maka gwarancin magana wata rana ba za ka iya ganewa ba ba ka isa ba gashi ɗanka ne kai ka haife shi amma yanzu ya wani gwalangwajen magana kuma ba za ka gane ba kuma dole ka hakura to ballantana ubangijin da ya halicce ka ka ce dole sai ka shi ɗanka da baka gane ba sa ne ya ƙasa da naka kai yanzu ka fi shi ilimi to shi kuma Allah da ya faɗi nasa ka kasa ganewa shi kuma iliminsa ne me sama da naka to wanda ya kasa da kai a ilimi ma ya ba da kai ina kuma ga wanda ya sama da kai min babi aula an gane ko to da haka abin da Allah yake so ya nuna mana a wannan ayar hanyar masu ilimi ita ya kamata kowa ya bi ta sallamawa cikin abin da me ba su gane ba amma ba musu ba ba jayayya ba ba ƙaryatawa ba warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wama yadhakkaru illa ulul alba. amma mutum ya zo ya ɗauki wata aya ya karyata ta wata aya ya yi imani da ita wannan kafirci ne a fatu minuna bi ba'adil kitabi wa takfuruna ko ka yadda qur'ani duka gaskiya ne ko ka karyata shi duka amma ba a raba ƙafa. ka zo ka ɗauki hadisai ka ƙaryata hadisai ingatattun da ilimi ya tabbatar da su wai da hujjar kai ba su kama hankalinka ba kuma ka yadda da wasu to wannan shi ma imani ne bi ba'dil kitabi wa kufrun bi ba'd afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd duk wanda zai yi wa gaskiya na gaskiya ya yadda wanda ya saba wa son zuciyarsa ya sa kafa ya shure tare da gaskiyan ne to a ƙarshe sai Allah ya kunyata shi sai ya tozarta shi sai ya zo da littafi 500 ya kasa buɗe ɗaya sai minti goma ta yi masa kaɗan saboda alkawarin Allah ne sai ya yi gumi ya koma shan ruwa da hannun mai hagu fama jaza'u man ya fa'alu zalika minkum illa kiziyon fil hayati duniya Tukunama in ba a tuba ba wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab Allah ya ce wa mallahu bi ghafilin kuma duk abin da kuke ba Allah bai sani bane yana sane tsiyan duniya ya sani kuma ba kare ba tsuguna ba ta kare ba za a je kuma a yi a lahira kazalika al'azab wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun da ka qur'ani in yana maka bayani in dai kana da fahimta sai kaga kamar yanzu ake abin komai dalla dalla filla filla wannan aya sama da shekara dubu da ɗari biyar da saukata amma kamar yau take magana a akan waƙiyar kano bahaushe ya ce ƙarshen munafiki jin kunya maganin ƙarya hallara duk fa fassara wannan aya ce fama jaza'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun bil hayati duniya. ka zo ka gama zagin buhari ka gama zagin muslim ka gama zagin anas ka gama zagin abu huraira duk ka ce ƙarya suke duk ka zage su ka zage hadisan da suka rawaito ba ruwansu ma ba sa duniyar amma kana tsammanin allan da suka bauta cin amana ai ba wanda za ka ƙulla alkawari da shi ya cika maka kamar allah ba wanda za ka biye maka alkawari ba zai tozarta ka ba kamar allah Bayan Allah nan da yawa sun ki aure ba dan ba su da sha'awar mata ba dan kawai su hidimta wa wannan addinin Imam al-Bukhari wannan sahih al-Bukhari da kake gani fa bayan ya gama diyawan duniya wajen tattaro hadisan a wajen malamai ya hana kansa aure dan in yi aure ya zauna ya tara iyali yawon neman ilimin ba zai yi ba sai ya hakura bayan ya gama tara hadisan sai ya dawo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama a madina ya tare a nan rauda inda manzo Allah ya ce baina baiti wa mumbari raudatun min riyadil janna tsakanin gidana da mumbari na da nake hawa in yi hudba manzo Allah ya ce kasar aljanna ce Allah ya sa aka dauko aka shimfida min kamar irin welcome carpet din nan ja da ake shimfida wa shugabanni shi manzo Allah saboda girmamawa kasar aljanna Allah ya sa aka dauko aka baza masa wajen to bukhari sai zo ya tare a wajen da hadisi ɗaya kan ya rubuta a sahih bukhari sai ya je yayi wanka ba alwala ba wanka sai zo ya sallah raka'a biyu a wannan wajen rauda sai ya roki Allah ya ce ya Allah na gama duk abin da zan iya yi na wahala na in tattaro in tantance wannan maganar annabin ka ce Allah in ka yadda maganar annabin ka ce ka bani izini in sa a littafin nan da haka ya hada sahih bukhari sai kawai wani mahaukacin banza ya zo ya zagi wannan mutumin Allah ya kyale shi in ka ce ma'ana Allah baya da alkawari kenan wanda kuma ina ba wanda ya kai Allah alkawari inna Allah la yukhlifu almi'ad la nudhi'u ajra man ahsana amala Allah ce ba ma tozarta aikin wanda ya aiki kyakkyawa a duniya mu kyautata masa a lahira mu fi kyautata masa a duniya mu tsare shi a lahira mu bashi aljanna a duniya mu ɗaukaka shi mu kunyata magautansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya ce in gaya muku man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda ya ja da waliyena a gaya masa da ni zami fada in ji Allah malamai suka ce a duniyar musulunci ƙur'ani da sunna Allah bai taɓa cewa zai yi fada da wani ba sai akan laifi biyu laifi na farko cin riba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله تو بند riba. sai kuma fada da waliyan gaske ba waliyai masu barguna ba jiya ina tafiya duk zafin ranar nan da ake a Kano naga wani saurayi akan keke da burci keken bargo a wuya wai shi dole waliyi ne nan da bargo saboda walitaka Kano kawai ka sha bargo ana zafi to ba wannan ba walitaka gaske ba ta jabu ba ba efo jari yar damfara ba wanda malamai suka ce in abubakar as-siddiq bai zama waliyin Allah ba to wallahi Allah bai da waliyai in Umar bai zama waliyin Allah ba wallahi Allah bai da waliyai in Usmanu bai zama waliyin Allah ba wallahi Allah bai da waliyai in Aliyu bai zama waliyin Allah ba wallahi Allah bai da waliyai in su Abu Huraira ba su zama waliyan Allah ba to wallahi Allah bai da waliyai to waɗannan waliyan Allah yau wani zai fito ya zage su ya tsine musu ya ci mutuncin su to sai kai tsammanin wancan alƙawarin da Allah ya nala zai bashi ya huta wallahi Allah ba zai taɓa barin kaka huta ba in kuma kana ganin za ka gwada to ga hanya nan ga hanya nan ba girin-girin ba ta yi mai wai kura ta ji kacau-kacan kalangu ta ce mu dai ba girin-girin ba kawai ta yi mai to da haka wannan darasi ne Allah yake nunawa a zahiri a bayyane na an taɓa waliyansa kuma wallahi ba wanda ya isa ya kawo ɗauki ya iya domin faɗan wallahi ya gagari kundila tun lauyoyi suna yi kyauta suka dawo suna karɓar kuɗi tun musulmi suna yi arna suka zo suna yi ko ba haka ba tun yan kudu suna yi tun yan arewa suna yi har yan kudu suka shigo a'a tun abin ana ganin national issue ne iya na ƙasa ne ashe ya wuce national issue ya zama international issue wallahi sai ya zama lahira issue ma kar a tuba dai fatanmu shine a tuba tuntuni muka ba da wannan satar amsar duk wani kama kame ba zai kai ba a tuba tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anharu yawma la yukhzi Allahu nabiyya wal ladzina amanu ma'a duk wani wanda zai maka alƙawarin zai iya ka daina bata wa kanka lokaci ba zai iya ba faɗa ne da Allah yo bahaushe ya ce faɗa da aljani ma to ina ga ubangijin aljani in faɗa da aljani bai yi riba ba ya kake tsammanin faɗa da mala'ika ai kaga ba zai yi riba ba to ina kuma faɗa ga ubangijinsu duka ba da gabanta aljani ya taka wuta Allah ya sa mu gane to da ka dai idan mutum yana so ya zama ya samu zaman lafiya cikin imaninsa to duk abin da Allah ya faɗa manzon Allah ya faɗa magana ta ƙare to ne Allah ya ce warrasikuna fil ilmi yaquluna na biyu kullum min inda rabbina shek Fauzan ya ce yusallimuna suna miƙa wuya wa yastaslimuna suna saranda su sallama Adamu يمنعهم ma'ana معرفة معناه imani bihi rashin sanin ma'anar bata hana su yin imani. an ce kuda yana fadawa da fuka-fiki mai cuta ɗayan kuma akwai magani a madadin in baka gane ba ka ce to wannan abin ya fi karfin mu amma dai mu mun yi imani sai ka zauna lafiya amma ka wucewa ya kuda zai kaza ya kuda zai kaza kai ka halice shi abu nawa ne a jikinka baka san da shi ba yanzu ka isa ka san me ke gadon bayanka baka isa ba sai dai a gaya maka ai a bayanka akwai wani tabo a tsakiyar bayanka to in abu a jikinka ma nawa ne mutumin da yake rayuwa da cuta a jikinsa amma bai san da ita ba abu nawa Allah ya ɓoye mana a jikinmu ba mu san inda yake ba hankalinmu baka isa ka taɓa wani waje ka ce ga inda hankalinka yake ba ranka baka isa ka taɓa wani waje ka ce a nan raina yake ba kuma babu akwai to wannan Allah ya nuna mana gajiyawanmu da kasawanmu a jikinmu ma ya mana ajiyar da ba mu san inda take ba to ina kuma ga a wani waje to da ka wa shine zaman lafiya to wannan in abin da ya shafi halittu kenan to ina kuma ga abin da ya shafi Allah an ce Allah ya daidaita akan al'arshi sai su ce to in an ce haka to kan yi halitta al'arshi ba ina ruwanka yanzu kan halicci babaka kana ina in ba za ka iya ba da wannan amsa ba ya za ka kai Allah wannan tambayar ai akwai rashin kunya dukkaninmu mun san cewa iyayenmu sun kasance a da 'yan mata ba su yi aure ba ko ba haka ba kila ma ka taba ganin hoton mahaifiyarka tana budurwa to a lokacin ka amsa wa kanka tambaya yau ina ina a wannan lokacin zaka iya to Allah yana gajiyar da mu akan abin da ya shafi kanmu dan ya nuna mana ilimin mu ba mu gama sani ba ballantana mu ce za mu san komai na Allah idan muna son zaman lafiya kawai mu sallama wa Allah amma ba mu ce komai na Allah sai mun sani ba ba mu isa mu sani ba da haka su malamai na gaske rashin sanin abu dangane da sha'anin Allah baya hana su yin imani da shi wa taslimu lahu kuma baya hana su sallama wa abin aw anna al ma'ana annahum duna al mutasha yuriduna yuradduna al mutashabih min kitabillahi ila al muhkam minhu ko kuma zai iya yiwa ma'anar ayar duk abin da Allah ya sanar da kai to wanda baka sanin ba sai ka ɗauke shi ka ɗora akan wanda ka sanin sai ka ga shi ma ka fahimta yanzu da Allah maɗaukakin sarki ya ce mana yana saukowa mun ce mun yadda yana saukowa ko zai zo ranar tashin alkiyama mun yadda Allah zai zo amma yaya zai zo to sai mu ɗauki wannan sai mu mai da shi laisa ka mislihi shai kaga mun ɗauki abin da ban sani ba mun kai shi wanda me muka sani wanda muka sani dai ya ce mana ba wanda ya kama da shi a komai to kaga wannan kamar yana fassara maka cewa ko da yake ya ce zai zo amma ba ne ko da yake ya ce maka yana da fuska amma sa ba irin ta kowa ba ce domin shi ɗin ba kama kowa ba ne ko da yake ya ce maka yana da hannu hannun sa ba na kowa ba ne domin shi ɗin ba kama kowa ba ne ko da yake ya ce maka yana da ido sa ba kamar na kowa ba ne domin shi ɗin ba kama kowa ba ne kaga ka ɗauki abin da baka sani ba ka ɗora kan me wanda ka sani shi wanda ka sanin sai fahimtar da kai wanda baka sani ba to shine waya duna. almutashabiha min kitabillahi ila almuhkami minhu abinda basu gane ba na littafin Allah sai su dauke shi su dora akan wanda suka gane domin akwai formuloli da Allah ya bayar sai ya zama wannan fomular ta wayan musu da kai ta fito musu da abin fili li yufassiruhu dan su fassara shi wa yattadhihu ma'anahu kuma ma'anar ta fito fili wa yaquluna kuma a karshe sai su tarkata su ce kullum min indi rabbina da muhkam din da mutashabihi din dukkan su daga Allah suke da ayar da baka fahimta ba da wacce ka fahimta duk waye faɗe su Allah to yadda ka yadda da wacce ka fahimta dole ka yadda da wacce me baka fahimta ba tunda dukkaninta daga Allah ne ba inda aka ce maka sharadi karka yadda sai ka fahimta in kuma akwai ka kawo ina ne inda Allah ya ce ina ne manzo Allah ya ce kar ku yadda da abu in na faɗa sai kun fahimta babu inda manzo Allah ya faɗi wannan ƙarya ne duk wani construction na larabci da za a haɗa maka ƙarya ne kuma in ma an faɗi in an sai an fahimta ana nufin da malamai ba kai ba domin kai ka san kai har ka mutu akwai abin da ba za ka san shi ba ba kama kama hanyar ka san shi ba kamar yadda kowane malami ma hakan ne duk yadda ya kai da sanin abu akwai abin da dole zai mutu bai san shi ba saboda ka'idar Allah bai yi alkawarin zai sanar da kai komai a duniya ba an gane ko matashiya ta 68 imamu dahawi ya ce fayata zabzabu bainal kufri wal imani duk wanda ya ce ba zai yi imani da maganar Allah ko maganar manzo Allah ba sai ta dace da hankalinsa ko sai ya santa ko sai ya sai ba ya fahimci ma'anarta to za ka ga yana kai kawo ne tsakanin kafirci da imani wata rana ka ga yana yin abu irin na kafirai sak irin tambayoyin da kafirai suka yi wa annabawa irin su za ka ji shi ma yana yi wani lokaci kuma sai ka gan shi tare da muminai ana la ilaha illallah shi ma yana yi to kaga duk wanda yake haka ai ba musulmi bane ba shi musulmi yi can shi yayi can ba a hada hanya to amma duk mutumin da zaka ga wata rana yana tare da kafirai wata rana yana tare da musulmai to wannan ba musulmin kwarai bane munafiki ne ubangiji ya ce innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila muzabzabina bayna zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i yan raba ƙafa ne su ba a can suke ba tsantsa kuma su ba a can suke ba tsantsa Wai za idza laqul ladzina amanu qalu amanna Wai za khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum su yan yi daɗi ne kullama adaa lahum mashaw fihi wa idza azlama alaihim qamu to da aka yace fa zabzabu sai kaga yana kai kawo bainal kufri wal imani tsakanin kafirci da imani wata tasdiqi wata kizibi tsakanin gazgata da ƙaryata wani abin ya gazgata wani abin ya ƙaryata a madadin duka ya gazgata wal kori a madadin duka ya tabbatar to sai shek Fauzan yace Mallam mallam yusallim lillahi duk wanda bai sallama wa Allah ba wala ilar rasuli bai sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba fa innahu yahjubuhu an ma'rifati wa ma'rifati al to wannan rashin sallamawar ita ce za ta hana shi ya san Allah kuma ita ce za ta hana shi ya san gaskiya ballantana ya riko da ita duk mutumin da yake jin sai abu ya dace da son zuciyarsa na addini sannan zai yadda to wallahi sumatallahi duk duk iliminsa jahili ne domin za ka ga yana aiki na jahilci ko da yana tutiyar ilimi shi yasa masu hikima sukan ce akwai bambanci tsakanin ilimi da karatu wanda da yawan mutane a yau ba sani ba ilimi daban karatu daban me ilimi sanin abu yadda yake da kuma yin aiki da shi karatu ka tara karatun amma baka fahimci ina aka dosa ba a karatun kuma baka aiki da karatun to sai a ce kana da karatu amma baka da me ilimi bambancin ilimin magabata kenan da karatu bambancin abinda yan bid'a suke akai kenan da ahlus sunna sai ga ana ta tutiyarwa na shehi ne shehi ne amma ya kankanuwar matsala da dan firamare ya kamata ya gane ta wallahi bai fahimce ta ba da ya buɗe baki zai magana kawai bindin bindin zai rinka yi kwata kwata inda aka dosa ma bai kama hanyar ba ya ɗauko haƙƙin Allah ya haɗa wa manzan Allah ya ɗauko haƙƙin mala'ika ya haɗa wa annabi ya ɗauki haƙƙin waliyai ya haɗa wa annabawa ya ɗauki haƙƙin manzanni ya ba wa waliyai shi wannan ya fi ƙarfin ka ce doya da manja a'a kwaɗa ne na doya da manja da man gyaɗa da ƙuli-ƙuli da daddawa duk aka gwamutsa to wannan shine bambanci tsakanin ilimi da karatu to da haka duk mutumin da ba zai sallama wa Allah ba mai karatu ne in yana da karatu amma ba mai ilimi ba ne domin wannan rashin sallama wa Allah ya nuna bai da ilimi abin da ya karanta bai fahimta ba bai kuma kama hanyar ma fahimta ba shi yasa ba za ka same shi akan gaskiya ba kuma ka zo ka ga shi ne ma yake asala bid'ar hadisin kullu bid'atin dalala sun fasanta hadisun man ahdasa bi amrina haza ma laysa minhu fa huwa radd sun fa san shi amma kuma tare da haka sun cika gari da bidiyoyi to wannan ilimi kenan ko karatu karatu ne irin na aku kuturu ka san wanda bai san aku ba sai ya aku yana magana aku ba magana yake ba kwaikwayon magana yake albabga aku baya magana kwaikwayon magana yake domin aku yanzu ba zai zo ya ce maka salamu alaikum ba ba zai iya gaya maka amma abin da yake jira ka ce salamu alaikum shi ma sai ce salamu alaikum a madadin in ka ce masa salamu alaikum ya ce me to ba zai ce wa alaikum salamu ba salamu alaikum salamu alaikum sannu da zuwa sannu da zuwa aku ya ce aku duk abin da ka faɗa shi zai maimaita da wannan karatu ne ba ilimi ba ne ilimi shi ka san in an tambaya ga yadda amsar take in an ja baki ga yadda fassarar take in an fassara ga yadda ma'anar take in an fahimci ma'anar ga yadda aikin yake wannan shine ilimi da haka abin da yake bawa mutum ilimi shine sallama wa Allah in dai za ka sallama wa Allah ka sallama wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam to za ka samu ilimi ma'ana shi Allah idan ka fahimce shi a matakin farko to sai ya ƙara baka dama ka fahimta a mataki na biyu ka fahimta a mataki na uku amma in ka kuskura fahimtarsa a mataki na farko to a na biyu ma ba za ka fahimta ba a na uku ma ba za ka fahimta ba ƙaramin misali lissafi ne duk mutumin da bai san ɗaya ba ya zai san biyu ai sai ka san ɗaya kake sanin me biyu duk mutumin da bai san biyu ba ya zai san uku sai ka san uku sannan kake sanin me uku to haka lissafin yake da haka shek ah, fauzan ya ce mallam yusallim lillah wala ila rasuli sallallahu alaihi fa innahu yahjubu ko yuhjabu an ma'rifatillahi wa ma'rifatil haqqi duk wanda bai sallama wa Allah ba bai sallama wa manzon Allah ba to wannan zai zamo sanadin da za a hana shi sanin Allah kuma sanadin da za a hana shi sanin gaskiya fa yakunu fi matahatin wa dalalatin sai ya zamo kawai cikin cece kuce da bata kullun sai dai surutu in an gaya masa ta can sai ya zame ta can an gane ko wa hadhihi halul munafiqina wannan kuma shine halin munafikai allazina yatazabzabuna wadanda suke kai kawo taratan ma'al muslimina wani karan ka gansu tare da musulmai wa taratan ma'al kafirina wani karan ka gansu tare da kafirai wa taratan yusaddiquna wani karan ka ga sun gazgata Allah da manzo wa taratan yukazzibuna wani karan kuma ka ga sun kareta Allah sun kareta manzo kullama adaa lahum mashawfi duk lokacin da wahayi ya haska musu gaba sai su yi tafiya a cikinsa wa iza azlama in kuma hasken ya ɗoɗe ƙamu sai su ja su tsaya amma ahlul imani su kuma abuta imani na gaskiya fa ma arafu duk abin da suka sani game da Allah da ma'aiki kalu bihi ba sa shayin su faɗa ko ka zage su ko ka zage su ko ka yadda ko ka yadda kai ta ragewa wa ma lam ya'rifu abin da su fahimta ba daga Allah da manzo to ba sa cewa ba mu yadda ba sai su ce mun yadda amma wakkalu ilmahu ila Allah jalla wa ala sai su ce amma Allah shi ya bar wa kansa me yake sani da kaza da fuska amma ba mu san yadda take ba mun yadda Allah yana da hannaye guda biyu ba mu san yadda suke ba mun yadda Allah yana da idanduna guda biyu ba mu san yadda suke ba mun yadda Allah yana da digadigai ba mu san yadda suke ba mun yadda Allah yana sakkowa saman duniya kowane dare ba mu san ya yake sakkowa ba mun yadda Allah zai zo a ranar tashin alkiyama ba mu san yadda zai zo ba amma duk mun yadda da waɗannan saboda ya faɗa saboda manzansa da ya fi mu saninsa ya faɗa to da haka ba mu da ja amma ba mu ce mun san yadda abin yake ba amma ka zo ka ce to ai in an ce yana saukowa to a wani daren yake saukowa kai ta ragewa gaya mana daren mutuwarka in ka san daren mutuwarka to sai ka san yadda Allah yake nasa aikin naka gagarumin aikin ma baka sani ba wani sufi ne a garin su Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani lokacin yana da rai yake da'awar ya san gaibu ana koda shi wai wali ne masanin gaibu sai ya yi wa albani waya ya ce yana so su yi muƙabala amma shi ya san gaibu to shi ne sai shek albani ya ce to ba komai za mu yi muƙabala da kai amma da sharaɗi ƙwaya ɗaya sai ce wani sharaɗi ne sai albani ya ce muƙabala ta ƙare sharaɗi ƙwaya ɗaya da za mu yi muƙabala da kai ba haukaci ne kai sai ɓata kai na lokaci a kanka kaga ƙaramin sauƙi kenan kamar yadda wata rana wani ya taba bayyana a garin su Sheikh Albani irin haka ta taba faruwa ma ga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wani wali wai yazo yana shiga wuta sai Albani ya ce to ba komai zan zo mu shiga wutar tare da shi amma da sharadi zan zo da ruwan kal ruwan kal dai da kuka sani na masu ruqiya za mu zo ni da shi mu tube mi wanka a ruwan kal sannan mu fada wutar tare sai ya ki zuwa dan jaka uba kawai su yi ta cutar mutane malam suna damfarar bayan Allah ya jika su a baki da yawo don kakkuji ya haɗi ɗaya, ya jika ƙarago ya haɗi haɗiɗiye waye kwana biyu bai ci abinci ba don ya yaudare ku nan ku ya ci kuli-kuli jika shi da yawo don kakkuji tauna ƙurus-ƙurus. shehu nawa aka kama za a yi tafiya ya ce shi ba zai shiga mota ba ashe yankar daji yake ya sha kan mutane ya riga su zuwa wai dai dole sai an cuci bayan Allah kawai ka yadda wai shi shehi ne to in ya so ka sallama masa yanzu duk abin da ya gaya maka sai dan shi ka yadda da shi shi yasa yau abin da muke gani inna lillahi inna ilaihi raji'un mutane sai su karyata Allah su karyata manzo Allah amma sai su yadda da shehunnan su sai a zagi Allah ba matsalar su bane amma in ka ce shehuwa na bai isa ya kaza ba ka dauko da alaba ganmu su a wajen su ai zagin shehu shine halaka sai su su gaya wa manzan Allah baƙaƙen maganganu amma ka ce shehunansu ba su isa ba to don su taro maka taron dangi su ribato zukatan masoya Allah na gaskiya da manzan Allah na gaskiya amma wanda ba su da ilimi sai su ce ai annabi kaza ga nan ku ƙarya suke shehunsu aka taɓa sun san an ce shehu bayi da kaza to me kamar ta malin Jafar ne da ya ce ba sa isa su ce ba ka san ɗariƙarsu saboda in ka suka ce ba ka san ɗariƙarsu ko shehunsu kowa zai ce to sai me amma sai su fake sai su ce ba ka san annabi don su jawo hankalin mutane su taya su faɗa da kai lokacin da suka ta faɗa da Dr. Idris ƙarya suke yi ya ce ko in ya ne ko tijjani ko kaza bai yarda da su ba anan rigima kawai take ce ko annabi da haka annabi kaza kaza annabi ya taɓa saboda tsabar son zuciya babu rashin mutunci da rashin ƙin Allah da cin amana al'umma irin ka mai da annabi kayan siyarwarka in kana so kai ciniki ka kama sunan annabi in kana so kai faɗa da wani ka kira sunan annabi ka jona faɗan da annabi dan a taya ka a madadin kai ka fito kai kaɗai ai faɗan da kai saboda sun san mun riga mun gama da su ta fuskar hujja ba su isa ba to da ka bar su haɗa mu faɗa da mutanen gari to an yi walƙiya an ga kowa ƙaryar ku ta sha ƙarya da haka mutane su waye su sani cewa Allah da manzo su ne ababan a sallamawa amma ba wani ba duk wanda ba Allah ba duk wanda ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba idan yayi daidai da abin annabi ya ce sai a bi shi in ya saba wa abin da manzon Allah ya zo da shi sai a yi me sai a bar masa kayansa cewa an bar masa kuma ba ci akai ana faɗa da shi ba in kai ka ɗauka ana faɗa da shi wannan ruwanka da abin da za ka yi sai ka yi ko ba haka ba amma dan na ce ba zan bi shehu na ba baya nuna ina faɗa baba sama bata bi shi ba faɗa suke yi yayan sama bai bi shi ba faɗa ne in faɗan ne to irin nasu nake yi da shi ba shi kenan ba amma baka san kai kake jawo wa mashe wannan naka faɗa ba kuma ba yadda za a yi ka zo ka haɗa mana shehunka da annabi wai mu kyale shehunka ai dole sai mun rabe zare da ababa ballantana uwa uba ɗin gurungun ka ɗauki shehu ka haɗa mana shi da Allah afaman ya khaluqu kamar la ya khaluqu afala tadhakkarun yanzu mai halitta da wanda baya halitta ɗaya suke to kai baka da hankali ne ba yadda za a kai mana wannan ai shehu ma yana kaza ai shehu wani ma yana da kumfa ya kunu bayan Allah ya ce shi yake da kumfa ya kunu kuma kawai sai mai maka shiru saboda muna tsoron ka ai dole ne ko ba za mu maka raddi ba a bayan karatu iya karar da zamu yi maka mu kyale ka in mun zo fassara inna ma amruhu idza arada shay'an to anan sai mu maka sukuwa da zamiya dole ne in mun zo nan mu ce to fa ba wanda yake da kumfa ya kunu wa Allah kama sunan ka ba kai ka san mun bashi a tasha da dole ne a yi wa mutane bayani na gaskiya game da allan gaske su san waye su. annabi sallallahu alaihi wasallama su san shi Allah ya aiko musu ba wani ba kuma shi manzon Allah nan ɗaya ne kuma shi kadai Allah ya wajabta mana mu so mu bi makauniyar biyayya makauniyar soyayya amma banda shi ba wanda Allah ya ce mu wannan shi kadai ne ake shan miyan bakinsa a samu albarka a samu magani a sha gumin jikinsa a samu albarka a samu magani a sha bawalinsa a samu albarka a samu magani amma wallahi gumi ko na babanka ka sha ka cuci kanka bare ka je ka sha na uban wani ungumin ne ka sha na uban kama amma ka zo kawai shashashen banza kana guiguye fasan uban wani a madadin ka kai shi inda ake wanke gaja ma a kawan madda fasan amma kawai ka zo kana wani guiguye fasan wani to duk mutumin da ya yadda da wani ai kishin manzo Allah ba zai bari ka bari ai wani haka ba saboda da annabi yana da rai in akwai wanda ya cancanta ai masa shi za a yi wannan amma kawai ya haɗe kafa kai ka zo kana gwigwiya kafa saboda banza ne kai ko karen da yake kiwo ba zai masa wannan ba ko karen da yake kiwo ba zai masa wannan ba ma'ana kare ya fi ka hankali kare ba zai ci fasan ubangidansa ba amma kai kana tutiyar kai mutum ka zo kana cin fasan wani kuma da sunan addinin musulunci da sunan karama da sunan tabaraki to kaga dole ne mu tunda muna da haƙƙi mai magana a musulunci dole ne in mun zo magana akan karama da tabarraki sai mun fayyace waɗannan abubuwa in ka ji haushi ka fashe ko ba haka ba in ka ji haushi ka tafi kotu da ka dai wannan shine musulunci na gaskiya wannan shine aqidar musulunci ta gaske babu wani abu rufa rufa ko kama kame da haka shek Bassam yake cewa wa man lam ya'rifuhu su bayin Allah na kwarai abinda basu fahimce shi ba game da Allah wakkalu ilmahu ila Allah jalla wa ala sai su mai amma sai su ce Allah shi ya san yadda abin yake wala yukallifuna anfusahum shay'an la ya'rifuna ba sa tirsasa wa kansu sai sun yi bayanin abinda da basu sani ba shine Allah ya ce qul ma aqul ma as'alukum alaihi wa ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana in ana illa nadhirun mubin wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin to da ka ba sa dora wa kansu abin da ba su sani ba su ce dole sai sun faɗa aw ƙulu na allahi ma la ya'lamuna ko su faɗa abin da ba su sani ba game da Allah su yi wa Allah canke canke da kwatance kwatance falƙaulu alallahi bi gairi ilmin domin yin magana game da sha'anin Allah ba tare da ilimi ba ko adilu shirki daidai da shirka yake bal huwa a'zamu min shirki kai ma yafi shirka illa qala ta'ala ubangiji ya ce kul inna ma harrama rabbiyal fawahisha kace kadai ubangiji na ya haramta dangin alfasha ma zahara min hawa ma batana abin da ya fito fili na alfasha da wanda ya boyu wal isma da sabo wal bagya da zalunci bi ghairi al ba tare da haƙƙi ba wa an tushriku billahi kuma Allah ya haramta ai masa shirka a sanya masa kishiya ko abokin tarayya malami na zilbihi sultanan na abin da bai saukar da hujja na ai masa haka kuma Allah ya haramta ku gaya masa abin da ba ku da ilimi game da shi suratul arafi aya ta 33 faja'ala alqawla 'ala Allah bighairi ilmin fawqa shirki billah ya sanya ƙaulun 'ala Allah bighairi ilmin sama da shirka mimma ya dullu ala khuturatil qawli ala Allah bighairi ilm wanda wannan yana nuna mana hadarin gaya wa Allah abin da baka sani ba an gane ko domin misali malamai suka ce lissafin daga ƙasa aka fara kun san shi lissafi wani lokaci ana faruwa daga ina sama wani lokaci kuma a fara daga ina ƙasa idan aka faro daga sama aka yi ƙasa to ya nuna na farkon shi ya fi girma amma in daga ƙasa aka fara lissafi aka je sama to na ƙarshen da aka tsaya a kansa ya fi me girma yanzu ka fara da ɗaya biyu uku sai ka tsaya a ɗari yanzu da ɗaya da ɗari ɗaya suke wacce fi girma ɗari saboda lissafin daga ina ka fara ƙasa amma da za ka fara ɗari casa'in da tara casa'in da takwas har ka zo ɗaya to wacce ce ƙarama ɗaya saboda a ina ka tsaya a ƙasa a ɗaya to a nan da Allah zai fara lissafara daga ƙanana zuwa manya to a manyan sai da ya faɗi shirka sannan ya faɗi ƙaunin alallahi bila ilm shi yasa shakka zan ya ce to ƙaunin alallahi bila ilmin a nan ya ma girmi shirka domin shi ya zo samanta qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha kaga ƙasa ne ma zahara min hawa ma batana wal isma wal baghy bighairi al haqi wa an tushriku billahi kaga sama kenan sannan wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada wanda muka yi kuskura, Allah ya fi mana za mu tsaya a nan gaba ta 89 insha Allah ita za mu tashi a darasinmu na gaba sai mu tashi muwaswisan ta'ihan shakan da kamata ya yi ta suna da alaka da karatunmu eh yi haƙuri mu cika matashiya ta 69 ya ce waswisan da haka haka mutum zai ci gaba da zamowa mai ta ihan ɗimautacce shakan mai kokonto la mu'minan musaddiqan shi ba mumini mai gaskatawa ba wala jahidan mukazziban shi ba mai musu mai ƙaryatawa ba sai abin da ya dace da hankalinsa zai yadda na shari'a to haka za ka same shi shi ba musulmi ba shi ba kafiri ba shi ba mai gaskatawa ba shi ba mai ƙaryatawa ba gashi nan baina baina sai Sheikh Fauzan ya ce hazihi halu ahli taraddudi wan nifaki wannan shine halin masu kai kawo munafukai. da'iman a kowane lokaci haka za ka same su ya kununa shakina wani lokaci suna kokonto mutaraddidina suna kai kawo mutazabzabina suna fagabniya li'annahu domin ma sabatat kadamu ahadihim fil islami kafa ɗayansu su bata kafu ba a musulunci wala musallim lillahi bai sallama wa Allah ba wala ila rasulillahi bai sallama wa manzan Allah ba an gane ko kama zakara Allah anil munafiqina kamar yadda Allah ya faɗi halin munafikai yace muzazzabina baina zalika masu raba ƙafa ne tsakanin musulunci da kafirci la ilaha ula su ba musulmai ba wa la ilaha ula su ba kafirai ba yan tsaka tsaki a wata ayar yace wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna in suka gama da mu'minai sai su ce mu ma mun yi imani wa idza khalau ila shayatinihim in suka koma wajen shaydanin su fa kun muna tare da ku inna ma nahnu mustazi'una da muka ce wa munafikai muna mu'minai muna tare da su izgili muke musu sai Allah yace Allahu yastahzi'u bihim ku rabu da su Allah ne yake musu izgili wa yamudduhum fi dughyanihim ya mahun kuma yana karar su cikin batar su suna dimuwa to daka wannan shine cikon bayanin gabar da ta gabata shi yasa dole mu cika da shi saboda alaƙa su sai mu tsaya nan sai mu tashi akan gaba ta 70 daidai wala yasihu al-imanu bi ru'yati ahli daris salami liman i'tabaraha minhum bi wahamin aw ta'awwalaha bi fahamin abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada wanda muka kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullah